ga watan ramadan ba a da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 mana goma tsakiya tana gab da karewa kenan nan da kwanaki hudu sun yi isbiya sai mu fuskanci goman karshe goman da tafi kowace goma a ciki ake samun laila khairun min alfi shahar dare ɗaya ne amma ya fi watanni dubu dare ɗaya ne amma ya fi dare dare dubu talatin dare ɗaya ne amma ya kece shekaru tamanin da uku to wanda aka haramta mai fashi kenan fa ya gama ba wallahu musa to Allah ga jima alkaka ya datar da mu zuwa tsayar da wannan darare muna masu imani da neman ladan Allah Ina Allah sallallahu alaihi ce man kama to yanzu dole sai akwai kiyam dinge ba barci ba man kama yana cewa abubuwan da ake dararen lailatul qadri imanan to kuma ba wai mu je muna tarihi ba imanan yace wahtisaban ya ci nasara gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka To kuma mu tara mata addu'o'i musamman na afuwa mu bin yawa to muka tara neman afuwa da izinin Allah sai Allah ya zai mana to yanzu matsalolin namu daban-daban sai kaga Allah ya yaye mana su bi iznillah to Allah mai jima da kuka datar da mu fi duniya al akwai rashe-rashe da aka yi daga ciki akwai dan uwa ga malam Usman sai yanzu nake ji ya an mai rasuwa kamar ya dawo kenan da fata Allah mai jima da kuka gafarta mai da sauran mamatanmu gaba ɗaya Allahumma fil mu'minu wal mu'minat al ahya'i wal amwat na biyu akwai marasa lafiya da dama Allah mai girma da kuka warkar da su daga ciki akwai shi wali ya dawo gida akwai na asibiti na? ok yana na har yanzu asibiti to Allah ya warkar da shi da sauran marasa lafiyar mu Ko bayan Allah da dama da suke bukatar addu'o'i to kowa da bukatun shi da alkhairi Allah shi shine mafi sani Allah ya biya mana bukatun mu ya sauƙaƙa mana fi duniya wal akhirah a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa mana da cikin suratul shu'ara ta dauko mana kissan annabi musa alaihi salam kuma ka duba suke cewa duk suran da ta fara da tsa sin ko tsa sin min sai ka samu kisan annabi musa hmm? daban guda uku ne to kuma kowace ka duba isar annabi musa ita ce mafi rinjaye kai da ita ma ake fara. to an gaya mana kisan annabi musa alaihissalam sai ka je gaya mana kisan annabi ibrahim alaihissalam isa ta biyu kenan to sai isa ta uku annabi nuhu alaihissalam isa ta hudu al-qissatu rabi'a qissatu hud alaihissalam ma'a qaumihi isan annabi hudu alaihi salam tare da mutanen shi lallai annabi yana da sura musamman yana da cikin jigajigan annabawan da Allah ya ware musu sura ta musamman sura sai a ce suratuwa hude kamar yadda Allah ya ware musu wasu annaba jigajigai sura ka ce suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce suratu ibrahim ya wuce. suratu yusuf ya wuce. suratu hud to nan jigajigan zai ka samu sunayen annabawa to shi annabi hudu alaihi salam zukira hudun alaihi salamu fil qur'an an ambata shi bayawa bayawa sabu umarra su bakwai musamman kuma a surori guda uku suratul araf sai suratul hu sai nan kenan suratul shu'ara suratul araf suratul hu sai suratul mai shu'ara kawai ka ce a hash kenan a hash me a hash a araf a sai hud feshi a hashi ya yi fama da mutanen shi matuƙa sosai ma'alimu da a wasu hudin alaihi salam kafin mu zo mu jikinta izu ya rakkaza a kan da'awa zuwa ga imani da Allah donin duk a wani annabi babban abin da yake tagetin ke kuma arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإنكم هل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون كير أزواب بوتا تقوى الله كاقول سيكي نونا مكا أوجم بوتا muna buƙatar mai sinadarin taƙawa za ka ji ko a nan ma yana sake gaya musu kazzabata adamul mursalin iz qala lahum hudun aquhum hudun ala tattaqun ala tattaqun to lalle muna buƙatar mu sa sinadarin taƙawa a cikin al'amuran mu sai abubuwan su mana haske haske ke واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله فبين كرا زواج إيماني ليوم الآخر إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنت ما دي ده قربي قربي نبلائي فين أصورة تدسوا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم yana kiran su zuwa ga al-islam su ƙoƙarin gyara al'amarin su fa fattaqullaha wa ati'un yana kiran su zuwa ga tunatar da su ni'imomin Allah da Allah ya mutu musamman yanzu a wannan surar ce amaddakum amaddakum wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin ya ba ku dabbobi wa bani ya ba ku ƴaƴa wa jannat ya ba ku gonakai wa uyun kuke zu in ka duba ashe yadda su suke rayuwa akwai jin daɗi ke ji amaddakum bi an'amin wa bani wa jannat wa uyun ito inni akhafu alaikum adaba yawmin azim kama mutanen kan garabu ne wal waliyazu billah yana umartar su da istighfari da tuba kamar da yake umartar su mu ma ya kamata Allah ya mana kama mana ganin Allah bai ba wa ya qaumi istaghfiru rabbakum Ku kuma ahli Najeriya istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mu nemi gafaran Allah mu tuba ga Allah يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ونم دعوة من كان دعوة هود عليه السلام جمتها نيشي تسأل الله من جماعة كذبت كذبت على من مرسلين su sun bi tafarkin mutanen annabi nuhu alaihi salam kazzabat adunil adawa sun ƙaryata manzanni kaga kamar da ya gabata in an ƙaryata manzo ɗaya to kama an ƙaryata gaba ɗaya ne wa'annan mutanen akwai mazahirul inhira fi qabilati ad kangararrun mutane ne kangararru ne matuƙa za mu zo mu ji yaya kangare wasu take to Allah ya gaya mana a nan kazzaba ta'adulil mursalin a wasu ayoyi kuma daban Allah ce wa ila adin akhahum huda Ka ganin sai aka fara kazzabat adulil mursalin iz qala lahum akhuhum hud to wasu ayoyi wa ila adin أخاهم هودا مسمى كمان دي ذات سورة الأعراف الله يجيبها قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون لكم واذكر أخا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأنقاض أنكم كذبت عاد المرسلين فأبين يتي كذبت عاد للمرسلين سورة القمر يتي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر سورة الزاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم إذ ما أن جاء من ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم da kuma kazzabat samudu wa adun nan sai aka fara gabatar da samudawa a nan kuma sai aka fara gabatar da adawa mu duba kazzabat adunil mursali to a nan kuma sai kazzabat samudu wa adun bil qari'a sun kiyama ƙarya ne to sai Allah ya kasa muku azaban fa amma samudu فأهلكوا بالطاغية أن دكاموا بالآوى كوي آوى كوي بشيكي سنة جيدة قلبي نبلائي دكاموا بالآوى شيكي وأما عاد ثم سنة جيدة قلبي فأهلكوا بريه صرصر عاتية إذكا شيكي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكوما فترى القوم فيها صرعا كوي ذاك قلت أخوانشي زنقلا زنقلا كأنهم أعجاز نخل خاوية كمان بشيء دبينو ذاك كاير سم أليليا to haka za ka gan su a kwance kawai to kaga suna ji da ƙarfi Allah ya fi su to kamar yanzu mutanen da suke jin suna da ƙarfi suna da makamai wallahi Allah ya fi su za mu zo mu je mu yi yake gaya mana nan duk wani jabbari da yake jin yana ji da kaza da kaza to akwai babban darasi a kisan adawa da samudawa ba da iyakaci ma a lahira ba shi kenan zai aika ne lahira sai ka zo ina jiranka hmm? shi ma lokaci ne kankani shi ma ya tafi kankani ba kankani yanzu kana duba mutane nawa aka kashe irin su saddam hussein ya yi mulki ina yake ina shugaban libya ina na yaman abdullah Fale? ga su nan yawa yanzu ina na iran mai rawanin nan sai wani mai rawanin ne ba shi kwancin ya tafi kenan sai dai a lahira kawai a hannu ya tafi kenan ya tafi kenan On expected kawai ke mutuwa ta zo mai bai tsammaci haka ba fa kawai targeting aka yi zoomin shi kenan boom shi kenan an gama to wanda ya kashe shi ma zai mutu shi kenan to mu ɗauki darasi mu ɗauki darasi to mu ji kisan da ya tukunna sai a fitar da fa'idojin da suke cikin kisan كذبت عاد المرسلين إن أنا مكا كنغرروني إذ قال لهم أخوهم قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود lokacin da ɗan uwansu kaga cikin ƙabilansu yake sunan shi hud yake musu wasi ala tattaqun bara ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron Allah ya jama'a ku ji tsoron Allah kaga wannan ba sabon wa'azi bane a ji tsoron Allah ke inni lakum inni lakum rasulun amin yana daga cikin qualities na annabi hudu shi ma amintacce ne inni lakum rasulun amin ni gare ku manzo ne kuma amintacce akwai amana ku saboda ka fattakullah fattakullah wa ati'un fattaqullaha wa ati'u kaga duka annabawa wannan yana daga cikin abin da suke maimaitawa yana daga cikin ayoyi da suka maimaito a qur'ani suna nan sinki sinki akwai littafi musamman na alkirmani kirmani yayi wai takrar at-takraru fil qur'an yana nan mujalladi dan karami haka at-takraru fil qur'an fiye da shekara 100 nawa ba tun kafin intanet da zo an gama komai da komai A takraru fil qur'an yanzu za mu zo mu dan dauki koda mu yi samfulin aya goma sha kaza da suke ta maimaituwa a qur'ani aya ta tafi kowace maimaituwa ita ce wace suratul rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban followed by wace wailun yawma idhil lil mukazzibin tana duba wailun yawma tana da yawa to suna nan a nan fattakullaha wa ati'un ko da manzo fattakullaha wa ati'un a nan ala tattaqun shi ma ya maimaitu ala tattaqun ala tattaqun inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ya ta maimaituwa wa ma as'alukum alayhi min ajr shi ma ta maimaituwa in ajriya illa ala rabbil alamin Allah ya ta maimaitawa ga su nan za ka iya samun ya hallabi na amanu ya hallabi na amanu ya ta maimaituwa daidai nan dai, ya yi hanna ya ta maimaituwa ya bani adam ya ta maimaituwa to za ka samu ayan na fushe ba bambanci guri daban-daban kamar ya ayyuhan nabi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ba shi سورة suratu tahrim suratu tawba iri daya Allah yake cewa النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سو دي إلي ايه بابا مبنشي هو وسلي بابا مبنشي يا أيها النبي جاهد الكفار سورة التوبة والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير قال ميمتك بسن بسن سورة التهريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين <coughs> واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير دون لوكا kuma أنجيب الجملة كي لا تتمي ta kama inna Allah yuhibbu nan ya ta mai mai tuwa ko inna Allah yuhibbu da kuma wallahu yuhibbu shi ma ta mai mai tuwa to akwai abubuwan da suke ta mai mai tuwa a Qur'ani to za mu zo mu ji a menene sirrin maimaita irin na ayoyi kenan menene sirrin tabbas akwai sirri a wurin ko asara to nan yake cewa fattaqullah wa aqi'u annabi nu ya gaya mutanen shi haka fattaqullah wa ati'un ku ji tsoron Allah tsoron Allah kamar da ya sha wuce mu jama'a shine ne an na'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah narju thawab Allah bangaren farko ke wa an natruka lahi. mu bar saban Allah ala nurin min Allah Na nakhafu iqaballahi to ko mutum ka saba mai zai ji ba daɗi ya wuce kun ce ku ka zane ko sai ka ga zuwa yayyanka mutane mutum mutum ka mai ba daidai ba sai zai ɗauki mummunan mataki a kanka to ina kuma Allah ka mai ba daidai ba alaiha mala'ikatun ya na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku bayan ce ku ji tsoron Allah fattakullaha sai na malan ku ku ku ku min alwiqaya ku anfusakum domin baka ji tsoron Allah ba fattakullaha wa afi'u to karshe kawai jiki magayi ne Oke ya kamata a yi wani karatu kawai jiki magayi daga ƙur'ani jiki magayi ina kuma zai ba da ma'ana sosai wallahi jiki magayi Hmm? jiki magayi za ka ɗauka maganan bahaushe ne ya fi ƙarfin bahaushe yana nan a ƙur'ani da yawa da yawa jiki magayi ya allazi na amanu ku an fuka wa ahlikum nara wa ƙuduha nasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilabun shidadun la ya'tuna allaha ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون فاتقوا الله وأطيعون كجطورا ألا كم بيا وما أسألكم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر ما أين أن يمنك بأن بني فا إن أجري إلا على رب العالمين لا دانا كوينا قول رب العالمين كابرنا الجملة إتما تنا كميميك وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فنوانا الكلمة إتما رب العالمين رب العالمين كاميمي تديوا سندق فاتح الحمد لله رب العالمين وفرعون ما دكيك يسي وما رب العالمين وما رب العالمين تو غاشي دنجا to sai fara karanta muku ni'imomin da Allah ya muku أتدرون بكل ريع آية تعتكون ثم تكلم معهم هود عليه السلام على ثلاثة أمور في ركز أكل أبوه أفو نتا أتدرون بكل ريع mana kuna raya kuna gine-gine bi kulli yani makanin murtafi guri mai tsawo shi ne riyin makanin murtafi gurare wanda suke maɗaukaka za ku gina ne gini sama-sama ayatan ta'abazun sai zama aya alama taking point aw alaman barizan lil marra wanda za su wuce sun zo su a nan akwai mutane akwai taking point ku tsaya me kuka zo da shi ta'abazun yani fa’aluna ma la da fihi aslan za ku yi gine gine manya manya amma ku towa asali abinda babu fa'ida a ciki ka duba gwamnatin Najeriya hmm? in aka ce harkar wasanni ɗan ƙwallo hmm? sai a bashi miliyan kaza duk wata kwallo da aka yi mu mun taso daga karatu sai aka ce a wai yan Najeriya in sun ci kwallo shi Alhaji Abdul jifa? Alhaji Abdul bawan Allah wai ya musu alƙawarin ji Ya ce wannan aikin banza a banza ji irin wannan kuɗi ba wai yan kwallo abin da ake buƙatar mashinan da'awa mashin kawai ba amma irin su ba za su iya biya ba motocin da'awa ba za su iya biya ba amma ƙaccin banza wai an ba shi dala kaza in an ci ƙwallon kowa za a ba shi kaza Jifa? Jifa? sai ka sai ce alhamdulillahi lafi fani min mabtala ka biyi wallahi sai dai ka ta godiyan Allah da amma Allah bai baka su irin nasu wannan wa faddalani ala kathir ga talaka da yawa suna mutuwa da yunwa ba da yunwa amma Allah bai dace da su sarrafa kudin su irin wannan wuraren ba ga marasa lafiya da yawa suna mutuwa asibiti Allah bai ba su dama da yawa makarantu ɗalibai ba su iya biyan kudin makaranta ba su iya sarrafa kudin wannan wurin ba Allahun musta sai daga ji an ce an dan gutsuro an ba da kaza ko in launching ne an ba gwamnati biliyan kaza aikin banza wallahi sai Allah ya tambaye ku min aina tasabahu ta ina ka samu kuɗin ce a siminti nake sayarwa ce ke siminti ko to ta ina ka siyar sai kai bayani ce ok na ba yan kwallo ce ok yan kwallo a gurin zai bugu wallahi ba ruwan mala'ika wa kai ba ba ruwan mala'ika to ka duba a Najeriya ma an fi ba ma ɗan ƙwallo ne daraja yanzu jami'an tsaro inda maybe yana shiga an ce shiga daji yana zuwa an bindige shi shi kenan da sun yi kwantan auna ne shi kuma bai san suwaye a gurin ba to iyalai shi nawa za a ba su oho an gama kenan duka salarin shi ma nawa ne ake bayarwa oho duka wani kurdun ma bai wai ke naira ɗari dubu ɗari ba ba dubu ɗari da hamsin shi ke nan kudin yanzu shi ɗan ƙwallon nan a sekon ɗaya ma ya fi ƙarfin haka sekon ɗaya an ji me nake faɗa sekon ɗaya tak ya fi ƙarfin abin da ake ba ba sojan najeriya shi kuma wancan mai iya gudu kawai ya ɗauki firikin yawwa ya yanka shi ke na shi ke to ka duba dai mutanen annabi hudu alaihi salam atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun kuke wasa ai fi kulli makanin murtafi bunyanan mahkaman ha'ilan bahiran ayatan yakunu alamatan alal alquwwa wannan alama ce a ah, ga mutane masu ƙarfi ba. kada ka kazo ka gani kawai sai dai da ta faɗi tana ta kallo kawai akwai alamar ƙarfi ayatan wal izzati akwai izza wal ghina akwai kuma me wadata duka suna yi tafakuran wa amma wa inna ma tafa'aluna zalika abasan li mujarradil la'ibi wal lahwi wa izharil quwwa kawai suna yi kawai dan me wasanni wargi a nuna ko akwai ƙarfi lalil hajjaki ilai ba wai ana bukata bane ba ko a zo hanyoyi ko a ta gine-gine na alfahari to kaga wannan al'amarin farko ke in ka zo najeriya za ka ga irin wannan kawai gidaddaji kawai a zuba su sai su yi shekara goma ma ba wanda shi ba shekara goma ba rukunin gidaje kamar dubu ɗaya ba wanda ya shiga ba a ba ma kowa ba sai aljanu ne kuwa shi to kaga halin mu yi kusa daidai da halin kowa yi daidai da halin kowa adawa wallahu sa. to abu na biyu da annabi hudu yake gaya muku na tattakhiduna tattakhiduna masali'a la'annakum takhludun abu na biyu wa tattakhizuna masani'a ay tattakhizuna qusuran kuna yin gidajen sama wa husulan da katanga katanga manya manya la'allakum taqludun ay likai mu fiha abadan kai kuna nufin za ku zauna har abada ne ai ka annakum mukhalladuna fid duniya. irin wannan gini kaman za ku a dawo ma a duniya aw tarjuna al da fi duniya ko kuna fatan ku da wama a duniya ma annakum za'iluna anna tinki ne za ku zo ku mutu fa kama zala man kana qablakum kama yadda wani suka wuce fa suka zo suka wuce wa qila masani'a yani ma'aqiz ma guraren ruwa imma masani'a zama manyan manyan benaye kuna yi ne za ku goma abu na biyu ke ya faɗakar da su akan shaƙatawan da suke yayi yawa abu na uku wa idza batashtum wa idza batashtum batashtum jabbari wa idza batashtum batashtum jabbari kuma ga shi kuna almubazzaranci ai innakum ma'a zalika sarab walhir ga shi nan kuna almubazzaranci sannan tu'amiluna ghayrakum mu'amalatal jabbari wanda ba cikin kabilar ku ba kuna muku ta'addanci li'annakum qaumun qusa kuna da tsanani kuna takabburanci a kansu ya ce idza batashtum batashtum jabbari yanzu me ya kamata a gaya muku فاتقوا الله وأطيعون ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ukubar Allah ku bautata wa Allah wa ati'un kuma manzan ku biyayya wannan shi ya fi dawwama muku <coughs> shi ya fi muku maslaha duniyarku da lahirar ku to sai sake tunatar da su ni'imomin Allah akan su واتقوا الذي أمدكم بما تعملون واتقوا الذي كجسورا وندا أمدكم يآغزامكم بما تعلمون ده أبو ولد كتسني ولد يباكو لين تو كجسورا شمالا دمي دمي يباكو أمدكم بأنعام وبنين ya ba ku agajin dabbobi kaga akwai cin nama ke alhamdulillah su tsire alhamdulillah farfesu alhamdulillah duka nau'in nama dai na ake yin shi dai alhamdulillah an'am wa bani da ya ba ku na uku wa jannatin ya ba ku kai kaga babu harkar yunwa kenan cin adawa wa uyun mafubbugan ruwa ga shi nan ko ina ruwa fata-fata alhamdulillah ba ba wahala ke mana rayuwar ada ba wahala no wahala yace ku ji tsoron Allah da ya ba ku wannan mana inni akhafu alaykum adaba yawmin azim inni akhafu alaykum adaba yawmin azim in ina ji muku tsoron azaba yawmin azim kaga yanzu yana hada su da ranar kiyama ke yana nuna maka tabbas kiyama za ta tashi da wannan mutanen kangararru jawabinku قالوا سواء علينا أوعظت أن لم تكن من الواعظين سواء علينا ديديني أكمل a wa'azuta ka yi wa'azi am lam takun min alwa'izi ko ma baka yi ba duk daidai ne akan mu ce oke ayyasawi inda na wa'azuka lana wa tahziruka iyana wa adamu wa'azika aslan duk wani gargadi wani ku ji tsoron menene waye Ni a kafu alaikum azaba yawmin azim ko kayi ko baka yi ba duk daidai ne kai ma ka ji da kanka oke ai mu ma al'umma mu muna faɗin haka yi mu ma muna faɗin irin abin da suke faɗa in mutum ya bai Allah ya dan bashi wani dan kuɗi sai ga yana wani alfahari shi ko an je gaban Allah ma fa irin su fa su ne fa wani da kijin alaƙa ce ga ma wani wai kai in muka je gaban Allah ni zan nuna ma ni waye sai ka ji wannan da kijin da ya kifar da shi ma a gurin ya ce to mu je gurin Allah sai sai ka nuna mun kai waye kawai dai yana ɗan kuɗi wai yana ci mai mutunci wai za ka san ni waye a gurin Allah jahilci bai yi ba kawai mutum ya tashi shi neman kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kawai shi ya ɗauka wai wani mafalala yake da shi a gurin Allah Allah ya ɗan bashi wannan kuɗi baka san maybe talakan nan ya fi irin ka miliyan a gurin Allah irin ka irin ka miliyan iri na iri na miliyan to wai daidai ne ya yi muku wa'azi da yi wani kawai suna gaya mai a wata aya suratu hud kai wa ma nahnu tariki alihatina an qaulika fa allolin mu ba za mu bar su wai dan kana mana wazi ba wa ma nahnu laka bi mu'mini ba za mu imanin ba to Allah ya gaya mana innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun in dai kafirci ya zauna to daidai ne kamar yadda suka faɗa duk daidai ne suke ce in haza in haza illa al awwalin ai ma ta bihi abinda ka zo da shi ikhtilaqul awwalin wanda suka gabace ka ma ƙaryen da suka zo mana da shi ke a'a a'a waftira'uhum wa kadhibuhum kirkirarren abinda suka zo mana da mutanen shi ke ma'ana kamar sun ce a ah, wannan asatirul awwali shi ne Allah ya ga mana suratul mutaffifin idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwali ke wannan ƙaryan mutanen farko ne kawai to shine in hada illa khuluqul awwali dabi'un mutanen farko maƙaryata su sun dauka kowa maƙaryaci ne to yanzu an kusan kai ƙarshe kenan fa fakaddabuhu وما نحن بمعذبين اه وما نحن بمعذبين بمعزى مو بذا امل عذاب تو كغان بنزو نارو ربا كمان وما كنا معذبين يو كان وما كنا معذبين nan كما وما نحن nahnu ان mu'azza in zo salin nan yana da hadari na ji wani mewa zai ce wa makon ma kunna mu'azzabina ce a'udhu billahi a'udhu billahi wa'azin juma'a ba to shi wa'azin juma'a nan mai asalin shi ne ba ba wanda ai ta tasbihi ba kawai da ma riga an saba ne ba. shi ne kawai an riga an saba to ka duba wa ma nahnu bi mu'azzabi ismul maf'ul ke bi mu'azzabi mu ba za a mana azaba amma wa ma kunna mu'azzibi mu'azzibi ba mu kasance masu azabtarwa ba hatta na ba'asa rasula to kaga yanzu ban iya tantance ismul fa'il da ismul maf'ul ba akwai aiki ne hmm? in ban iya tantance fa'il da maf'ul ba akwai aiki wa qatala daud jalut yanzu ya kashe wani ne yace ƙara ma karanta mana wa qatala daud jalut wa ya kashe wani ne daud ya kashe jalut ko jalut ya kashe to a the end dai wani ya kashe wani kawai to kaga yanzu rashin sanin fa'i da maf'ul bihi to rashin sanin irin wannan kai tangarda don suka ce ka'ida ma na mai tafsiri ya sanya yaran larabci amma mu yanzu ba tafsiri muke ba ma ana ba ne kawai abin da malamai suka rubuta kawai shi ke nan sai a karanta sai a fassara maka shi shi ne fa muke ba ba wai tafsiri ba hmm? kamar aka ji an ce wai tafsiri ko yanzu abin da kuka rubuta ma ke nan ok kaji wawa central masjid tafsir committee wawa sai kuma ramadan tafsir tafsir ba shuruɗul mufassir yana da wahala yana da wahala gama dai mu a Najeriya kawai ko ina tafsiri tafsiri in ka duba social media kowa tafsiri tafsiri eh da wanda iya din da ma wanda bai iya ba da wanda harkan shi ne da wanda ba harkan shi bane daga wanda daga shekara ba sai shekara duk hmm wanda ya dan san larabci da ma wanda bai san larabci ba da mai ɗan tabuka da ba wanda yake rarrafi kowa kowa yana da kyau mu dinga lura a wannan wasalin ya yi ka. aka wa ma na hannu bi mu'azzabi <coughs> ai mu ba za a mana azaba ba ai mun tsira mun tsira to kun tsira ko kai ne za ka ba kanka tsira Allah ce fa kazzabuhu fa kazzabuhu fa ahlaknahum إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه دائما لشيء ألا يفارع كذبت عاد المرسلين فكذبوه suka كرية شيء شيء waje النبي هود hudu domin izƙala lahum akuhum gama ka ji da farko ce kazzabat adunil mursalin akan ka'idan farko ce sun karyata ɗaya to duk sun karyata shi ne fa kazzabuhu to karshen karshe ina natijan fa ahlaknahum ay fa kanat natija annahum kazzabu hudan alayhi salam fima ata bihi wastamarru ala kadhibihi kuma suka ce mun ƙaryata din kai abin da za ka yi wa mukhalafatihi mun saba din wa inadihi mun kangare din to shi ke nan fa ahlakahum Allah bi rihin sarsarin atiya ko Allah ya turo musu iska ta bala'i ay rihin shadidatul hububi tana ni karfin bala'i za ta barbin shadidin jiddan za bala'in sanyi to Allah ya halakar da su gaba ɗaya shine Allah mai girma ɗaukaka yake a suratul fajr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها fil البلاد irin halittar Allah bai taɓa yi iri shi zankala zankalan mu kaga yanzu dan jinjirin shi ne aka kaman filan nan fa dan jinjirin su kamar filan nan idan ka dai kama a comedy a comedy eh wancan wai wai rigirigi in yana magana wai sai wani wani za ka je da ake kawo su irin manya-manyan mutane idan ka ga in kamar kai ya dan dauke ka hannu ko eh wai ashabu shek ahmadu tijani yau ke kaga shi ma har yayi an gama ba give har an yi komedi har an kare yanzu an tafi lahira to kaga yanzu me za a dinga tuna da jike wannan abin fa shi ke. cewa sai waye waye waye waye waye waye ko a yi dariya shi ke nan fa a yi taɓargaza shi ke nan fa don Allah zai rayuwa daga fitowar shi har yayi abin da ya har an kare ba kamar kintawa ido an gama to dalla wannan ya zama darasi gare ni in kaddamar ma kaina abu mai kyau da za a tuna da ni bayan mutuwa ta an zo mi dariya kawai ni ni ni shi kenan ba shi kenan to irin wannan jika mutane mutanen hmm? kamar ɗan tsaki kamar yanzu su din nan ada wannan yau kamar haka ne kawai kamar waya ce a hannunka hmm? ka zan iya hada waya goma a hannuna waya goma to su din za su iya hada mutum goma a cikinmu kawai su ɗan ɗauki mutum sai su ɗan watsa fe shi <laughs> a ɗauki mutum fe yanzu na nan ko in yi tattaro ku na nan haka kawai sai ya watsa ku a gari gare na nan kuma sai ya watsa ku hanyar kaya ba wannan mutane والتي لم يخلق مثلها في البلاد كان الله يهلك الناس في ألم ترى كيف فعل ربك بعاد أن لا ماذا الله يجي وأنه أهلك عادا الأولى الله يجي يهلك عادا وانفرقوا ألا سيقول يا من فأما عاد فاستكبروا عادا واسم من كيف الأرض بغير الهب suna ji wa qalu man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi yanzu kamar yan ta'addan da suke ta can haka su wa yafi su karfi Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah da ya halice su yafi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun to ko Allah ya turo musu iska mai karfin bala'i bayan da suka iya da iska fa والتي تدمر كل شيء بأمر ربها ذك أبن تتبت كيف كويتا قمرش والتي إن في ذلك لآية للي هل لك الدعادة وفأقي آية ببا وما كان أكثرهم مؤمنين ما في يقول شرط بذي إيماني با أقول آية ما تنا تبين وإن ربك لهو العزيز الرحيم للي مهلكينك شيني العزيز مبواي أكن دوان دي كنغري الرحيم بالمؤمنين أي إن في إهلاك عاد هلكت دعادا ودعا الله يي بسبب تكذيبها ta yadda suka ƙaryata annabin Allah suka ƙaryata shi la'ibara akwai abin lura sosai li kullil aqwa ko ma wace al'umma da za ta zo akwai abin lura fi ma atainahum bihi min risalatillah abinda Allah ya turo manzanni to kuma da yawa da yawa ba su imani wallahi musa to sai ma da ya mana fiqhul haya me za mu gane anan ya fitar mana da abubuwa shida masu muhimmanci na ɗaya yace laqad kana mawqifu hudin alayhi salam min qaumihi mawqifu al-hakim al-halim al-mutalaqqif bihim mawqifin shi a gurin ku ya zama mai hikima mai yawan juriya mai yawan tausasawa amma ka ji su irin maganganun da suke mai a ce wawa dolo ce ya ƙauni laisa bi walakin ni rasulun ya rabbil alami ji an zage ka ba za ka tsaya kana bambami ba an yi ma haushi eh ko masu haushi a ba za ka tsaya ma kana kallon su ba ya ƙauni walakin ni rasulun min rabbil أبو نبي إن أسلوب الداعية <coughs> يجب أن يكون لطيفا دون تنفيذ أسلوب ميد أوا يزمد توت ساوا باكنا كورا متعني بفا أكيد هو تعداو آه، آه، آه. أسلوب الترهيب والترهيب da kuma tausasawa ma irin tsananin tsananin nan da wannan ka duba ai an yi tsanani a najeriya wajen wa'azi an kausasa iya kaushi kama kaushin shi ya bada natijar mai baya su ma 'yan kaushin sun dawo sun yi laushi hmm? shi za ce yan bidiya kaza kaza ba waye waye waye to a ƙarshe kuma ya gaga ya ɗauki hoto da ɗan bidiya hmm? duk zafin nan kuma ina yake ko ne yan zafi yaya kuma haka to da an dan tausasa ya an bi ku yawa a hankali to sai daga suna ta dawa kan layi ma shehiwa ne murtaddi ne mujrimi ne dan iska ne ya shehi mu ne dan iska to kai ma shehin ka dan iska ne to me aka cimma kenan me aka cimma hmm? shi ka zagi shehi zai ɗauko ibn taymiya ya zage shi to me aka cimma kenan kawai da an zo an yi tashanci kenan kawai shi ke tashanci to ka duba inna usluba da'iya yajibu an yakuna laqifan duna tanfir faqad salaka hudun alayhi salam hadha al-uslub usbu al فذكر قومه بالنعم التي أنعم الله بها عليهم وهثهم على شكرها ya kwaɗaitar da su ni'imomin da Allah ya mutu a maddakun bi an amin wa bani wa jannatin wa uyun to amma duka abu na uku da za mu gane a wannan kisan inna tajabbura أو العتو والطغيان لا يأتي بخير girman kai da jiji da kai ba ya taɓa zuwa mutum da alkhairi Wa من ظن أن جبروته يحقق له كل ما To wannan jahili ne ga ƙabilan adawa ƙarfin jiki in ƙarfi ne a duniya yanzu ba wanda ke da ƙarfi irin nasu tsawo ni'imomi kala-kala dukiyoyi gonakai ba wa mutum ya naɗe a daji ba fa ba a daji ba ba ba haka ba ba ba yunwa tana so ta kashe shi a can ba ba haka ba ba ga kuɗi ga komai to amma ka duba yadda Allah ya da shi kenan kowa ya abin da yake so ƙarshen ƙarshe dai akwai mai akwai hisabi akwai mutuwa kuma za mu haɗu a can gaba ɗayan mu inna rabbaka labil mirsa da nan sai ɗaure musu domin suke taimaka musu domin suke ba da shawara domin suke leƙe-leƙe duk za mu zo mu haɗu gaban Allah inna rabbaka ai mutuwa ɗaya ce kawai in mutum ya mutu kuma a ce to tashi mu sake kashe ka an gama an gama shi ke nan to dalla kowa ya ji wannan ya ji wannan akwai darasi babba akan wa su adawa abu na hudu إذا استولى الكفر ya والكبرياء على قلب الإنسان إذا يزم كافر يا ماما يزوج يمتين to yanzu ba wani abin da kake tsammani na shirye shi ka duba kafirci ya mamaye zukatansu yawai a wa'azta am lam takun min alwa'izin qalu sawa'un alaina aw azka am lam takun min alwa'izin bazani imanin ba to karku yi imanin shi ke karku yi Kada sun kai muntaha kenan kafirci mummuna abu ne ka duba ko da Najeriya mutum da hankalin shi sai ce ana kashe kiristoci eh wai ana kashe kiristoci kaga banda wawa kuma sai ce gwamnatin Amerika ta shigo kaga banda wauta talatalo ne shi sai ko ne shi tsoron shigo america ba in suka shigo makarnata ne makarnata ne wani su shigo su taimaka wa kiristoci su dama a najeriya yanzu ba duka ake kashewa ba ko sai a ware musulmai ne kawai duka in an zo kawai ko musulmi ne ko ba musulmi ba duka to kaga dai kafirci bai yi ba ma tunanin ba kyau wallahu musa abu na biyar ma da ke ya tamidu abadatul ausan fi itiqadihim wa ibadatihim ala ma tawarathuhu anil aslam abinda suka samu tun iyaye da kakanni to shine ke kan kwakwalen su har yanzu wallahu Musa. sai abu na shida na ƙarshe wanda ya lura sosai yaya Allah ya halakar da wanda ya ƙaryata manzon shi ka duba iska Allah ya turo musu wancan kuma tsawa aka daka musu to malam sai ke mana wazi falyahdari nasu fi kulli zamanin wa mata to jama'a ayi taka tsantsan a kowane zamani a kowane guri min istiyanin rusuli wa tadzibihim akan saba wa manzanni da ƙaryata su lakin ma'al asaf abin takaici mafi yawan mutane ba sa wa'azantuwa wa yabquna fi kufrihim wa adami imanihim sharholiya sai a ci gaba da sharholiya kuma to kuma kaga Allah shi in yayi wa'azi yayi wa'azi karshe kawai zai kama mutane ne wannan shine karshen isar me adawa karshen kissar tasu ba ta daɗi ba to za mu zo kissa ta biyar gobe sha Allahu, su kuma wa samudawa yan uwan tafiyan wa adawa duka dai sai da ma Allah ya musu kawai fadamdama alaihi oke mutanen salihu ke shi tsin ne su ne kawai fadamdama damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim kawai fa sawwara fa aka daidaita kowa da kowa damdama fa an daka su dakan yayi yawa sosai domin muna so mu kira to mu imani in mana so mu ma damdama a daka mu da yawa in mu ba hanyar Allah mai jima da kuka dace da mu da akhirah za a sake karanta mana ayoyin gaba ɗaya mu ji kazzabat aadu lil mursalin kazzabat aadu lil mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إن اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعففون وتتخذون جبارين فاتقوا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وآية تدريد أربعين كينا gobe juma'a bi idnillah muna tare da kazzabat samudul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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بإسماعنا وصالنا وقوتنا ما امكنا واجعله بارك منا واجعل ثارنا على من بلغنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انا نجعلك في نهور اعدائنا اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين